Mas'ud Pezeshkian bayan halartar bikin rantsuwar kama aikin shi. Minista Modi ya halarci bikin rantsuwar ne da sunan shugaban gwamnatin rikon kwaryar jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin Birgidiya Janar Abdurrahman Chani, waɗanda ya aike shi ya wakilce shi bayan samun takardar gayyata ta manyan baƙi na musamman daga hukumomin ƙasar ta Iran. Ministan tsaro na jamhuriyar Nijar a cikin wannan tafiya na na samun rakiya ne da takwaransa na harkokin waje wato bakari yawu sangare masha allahu muna fata allah madaukakin sarki ya dawo da su lafiya muna kuma fata wannan yarjejeniya da ake ci gaba da kullawa tsakanin jamhuriyar niger da kuma kasar ta iran ta zama alkhairi ga al'ummar jamhuriyar niger da kuma al'ummar iran din gaba daya fatanmu da burinmu shine allah madaukakin sarki ya sa a gama gwamnatin riƙon ƙarya lafiya a jamhuriyar niger. A kazalika za ku cewa shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya yi allah wadai da zanga-zangar matsin rayuwa a ƙasar gwamnatin najeriya ta yi allah wadai da tashin hankalin da ake samu yayin zanga-zangar kuncin rayuwa da aka fara a sassan ƙasar a jiya alhamis Malam abdul-asis abdul Abdulaziz ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun shugaban ƙasar Najeriya ya shaidawa BBC cewa shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya san 'yan ƙasar na da 'yancin yin zanga-zangar tare da bayyana ra'ayinsu amma abin takaici yadda aka fito a sassa daban-daban an bige da abubuwan waɗanda ba su bane wato ya kamata a gani a kan tituna. an buge da cin zarafin marasa galihu da zubar da jini da kuma yin abubuwa na rashin da'a da kuma rashin daidai wannan abun gwamnati ta yi allah wadai da shi ganin cewa mutanen da ba su ji ba su gani ba an kuntata musu an yi wa wasu asarar dukiyoyi har wasu ma sun rasa rayukansu har ma da jami'an tsaro cewar malam abdulaziz gwamnatin najeriya ta ce ba ta san waɗanda suka shirya zanga-zangar ba waɗanda ake iya cewa ga su kuma ba a najeriya suke zaune ba shi yasa ba za ta iya tattaunawa da su ba babu wani wanda ya fito inda ba wanda aka tsinta bisa titi ba idan mutum bai fito ba ya yi abin da yake cewa shi ya yi imani ya yi ba ta ina za ka zauna da shi mu ba mu taɓa banzatar da mu ba mu taɓa banzatar da koken mutane ba in ji malam abdulaziz gwamnatin ta ce ta san halin da 'yan ƙasar ke ciki na matsar rayuwa sai dai abu ne na ba da yadda za a yi ana ƙoƙarin a ga wani mataki ya kamata a ɗauka domin a samu sauƙin waɗannan abubuwa masu zanga zanga dai na neman gwamnatin najeriya ta dawo da tallafin man fetur da shugaban ƙasar ya sanar da janye shi a ranar da ya sha rantsuwa kama aiki matakin da gwamnatin ta ce zai yi wahala a iya mayar da tallafin gwamnatin a gwamnatance babu abin da za a ce za a iya yi ba saboda mulkin jama'a ake yi amma akwai abubuwan da suke kusan mawuyacin abu ne yiwuwar su din akwai wahala ba don ba a son yi ba, sai dai don misali kamar ka ce ka ɗebo ruwa ne daga ƙafafiyar rijiya da ba ta da ruwan, saboda babu kuɗin da za a iya amfani da su a yi wannan abun. Malam Abdulaziz ya ce, idan mutane sun yi la'akari da abun da ya faru jiya ba lalle su sake fitowa ba, ai gani ya kori ji, idan har mutane suka ga abun da suka faru jiya Alhamis a garuruwa daban-daban, ka ce kuma wa zai sake yin zanga-zanga.